a yayin taro da manema labarai a Kano kontrolan hukumar ta kwastan mai kula da shiyar Kano da Jigawa Yusuf Abba Kasim ya ce wasu mazauna karkara ne suka tsegunta wa jami'an hukumar game da masa kwarin wani magani da ake kira tramol kuma halin yanzu wasu suka mai da shi kayan maye. Wannan magani magani ne da ana ta kukan yana sa maye yana lalata al'ummanmu in ka iya tunawa majalisar tarayya ma kwanakin baya ta yi magana a kan shaye-shayen magunguna a wannan bangare na jihar kano da jigawa to mun kama wannan maganin ta sanadiyar samun labarin da muka yi ana fasa korin shi an kuma tara shi a wani wuri tsakanin galadi da birniwa a can jihar jigawa shine ma'aikatanmu na kwastam na jihar kano da jigawa suka hanzarta suka nufi wurin suka je suka tarar da wannan magani an lullube shi da karan gero suka tattara suka kwaso suka taho da shi amma dai su mai yiwa wayanda suka tara maganin sun samu labarin mutanen namu na zuwa wajen sun ranta a nakare ba a tar da kowa ba sama da katon 38 kuma cikin kowane katon akwai fakiti sama da 20 a kudin shi kuma ya fi sama da miliyan 20 na naira za mu miƙa shi ga hukumar kula da abinci da magunguna ta najeriya wadda ake kira nafdac domin na farko a jiki ba mu ga an rubuta babu tambarin su kaga alamar nuna cewa ba a yarda da shi ba a yarda a shigo da shi Najeriya ba kenan. Haka zalika controller Yusuf Abba Kasim ya ce jami'an NASA sun kama wani adadi na buhunan shinkafa da masu fasa ƙaurin suka shigo da ita cikin Najeriya duk da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta safarar shinkafa ta kan iyakoki fiye da shekaru biyu da suka shuɗe suna sa buhu biyu na shinkafa sai su lullube da wake sai a sa a cikin mota shi ma duk cikin kokarin da ma'aikatanmu na jihar kano da jigawa suke na custom wajen hana fasa kwauri magana da gwamnati ta yi ta hana shigo da shinkafa ta hanyar kan iyaka tana nan kuma a shirye muke mu kama duk inda muka samu ana shigo da ita. Tun bayan da gwamnatin ta sanya haramcin shigo da shinkafar cikin Najeriya daga kasashen ƙetare ta kan iyakokin ƙasa, jami'an hukumar kwastam ke kwace shinkafar daga hannun 'yan kasuwar da suka nace wajen amfani da wannan hanya wajen shigo da kayan abinci. Al'amarin da ya sanya 'yan Najeriya da dama ke tambaya ko yaya hukumar ta kwastam ke yi da waɗannan kayayyakin abinci da sukan kwace daga hannun 'yan kasuwa. Kwantola Yusuf Abba Kasim ya yi ƙarin haske. Kushe buwan wannan shinkafa da akan kama ya danganta a akan yadda gwamnatin tarayya ta ce a yi wani lokaci ana ɗauka ana kai ma sansanin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabas na ƙasar nan wani lokacin kuma gwamnati da ita ce ke yanke hukunci in dai an kama an kama kotu za ta ce an kwace gwamnatin tarayya ta kwace saboda haka ita gwamnatin tana da damar ce abin da take so da shi. Yusuf Abba Kasim kenan kwantrolan hukumar kwastam ta Najeriya mai kula da shiyar jihohin Kano da Jigawa. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya